رسالة سرها قابل برد ثم غير انتفاع وغير ذي وصف يولعي أشهلا وغير صديق سعيدا قيلا وأشدي دوءا شبدا أو شيبكهما جعله ما بعد شوما أدمى ومقدار الآدم بعد ينتصر وبعد أرئل جعله بالباجر وسوقهما كثير سوجو تتعجبي ده على التبليل سوجو دنگا dama su biyu na ma a hasana zaidan mun kyautata zaidu haka mamaki kai da da ko ko fihi za ka yi tace zaidun a hasanu min amri to da a hasanu min amri da na a hasana hu da a hasan bi na shi ta ajibi ga jugar amma Allah tamlimi shi ta guda to duk dai su biyu kana cago su min fi salatin daga ma'abuci haƙi uku ba a samu a cago af'alar tablili ko fi'il ajibi daga fi'ilin rubaki ba da haraja ba ka cewa ma a da harajahu. ko zaidun a da haraki mai amrin bai ba amma zai faɗi wanda aka yi shi don ayyuka ajiyu ko za a tambayi sai ka ce zaidun a shaddu da hirajata mai amrin kuma a shaddu da hirajata ana ce haka ka tsago su daga ma'abuci harhi uku sun rufa kuma wanda aka juyarwa ba a samu a shago a alar tarlili ko sigatu ta ajibi daga abin da bai karɓar ta sarifi ba wanda bai juyawa hikilin da bai juyawa ba a shago su gare nan irin ni'ima da bisa da asa kun san dai wanda bai juya wanda ba a kawo mu mulari da amri fi'ili mutasarrifi wanda shi na da mali shi na da amri shi na da mulari to hibilin da ba haka ba za a shago a Allah tamlili ba ni'ima da dijita da asaba su da tasarifi tun da ba su juyawa to ba a shago a Allah tamlili gare su ba a shago da ta aji kadin halalin kuma sai wanda ka karba shi hiku za a cewa wani ya tawa ba ka samu ka shago tablili ko ta aji da mutuwa ba don duk gudata za ka a zai don akwatun kan asu da zai da amurka son mutu amma zai biya shi mutuwa yiwa yi yiwa don ba ƙafin ƙabilin halalin na zai karɓa shi iko tamma kuma wanda ya ce ka ba a ƙago su ga hijili na ke. akwai hijilai na ke sai irin su kana su ka da ba a ƙago dalili da ta ajibi gare su Zai zinke ba kuma wani ma'abuci ko ruwa Ba a ƙago su ga mantini korare ma'ana man fi wanda adda mata nabi ko lata nabi wa gairu zi wasin wato sharɗa wasan ana jan bakwai na kuma wanda ba ma abuci sifa yulahi da ya kama da ashala ba irin ahamar abu mai sha ba ka ce ma ahamara ku ne fi shi ja don ko dore ahamara sai dai ma ashal رقم in tablidi na zaidu a shaddu humrata min ham dole sai an kawo a shaddu ko a shaddu zai humrati suna to ayyun sani haɗe da abin sai sun shirku nan dole wa salikin sabila fu'ila kuma ba wanda ya fi hanyar fu'ila ba mamni ba a shago tablili ko ta ajibi rai irin lure ba an buke zai ba ka ce ma ala rafa ku kana yin wai ta ajibi domin zai rikitar da ta ajibi da bugun shi kai shin mihi shi buguwa ko mihi shi bugu shi ya buga ko shi an ka buga ba na a rikici ma ala rafa ku shi shi bugu ko kuma shi shi buguwa عند بيت العقيدة كيف حوالينا أشد وأشد أشد وأشد أشد الزهرة وما أشد الزهرة وضرب أشد الزهرة أكثر أشد بمقدس

amma ɗan kada a kan da ba da yi mai